Manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood da ma waɗanda ba su shafi jaruman masana'antar Kannywood ba ma'ana dai al'ummar gari suna tsiniwa haka zalika suna halin Allah wadi a dangane da wanda ya samu dama ya shiga har inda Maryam Waziri take ya je ya samu damar ɗaukar hoton fuskarta yake broadcasting ɗin shi a duniya ma'ana dai yake yada shi a duniya yayin da yanzu haka aka sake hango wata jaruma daga cikin masana'antar Kannywood wacce ta zo da zagi haɗe da cin mutunci a dangane da wannan irin cin mutunci da take ganin cewa an yi wa ita kanta tsokuwar jarumar masana'antar Kannywood ɗin wato Maryam Waziri. Leba babu shakka Maryam Waziri wannan al'amari da aka aikata mata ba abu bane mai daɗi yayin da ta fara bayani da cewa Tima makamashi ta fara bayani da cewa lalle babu shakka wannan al'amari ba al'amari ba ne mai daɗi wanda kuma ya kamata a ce an yada. Yana da kyau a ce idan za ka yi social media ka san abin da ya dace da kai ka kuma san abin da bai dace da kai ba. Wannan baiwar Allah tana ɗakin jinyarta tana kwance amma har ka tsallake majinyatanta ka je ka samu ka samu damar ɗaukar hotonta. To lalle babu shakka in Allah yadda sai Allah ya tsine ma ya waɗanɗana ka. Duk dattijan takakka da kuma daɗewarka a duniya ka san fa Allah ba zai dubi ka akan wannan dadewar da kai ya kima hukunci ba haka zalika tunda ka zaɓi hanyar cin abincin ka ita ce hanyar tozarta wasu to fa lallai babu shakka ka tabbatar da cewa kai ma a kwana a tashi sai an sami mai tozarta ka wa maimakon ka samu wata daraja da ɗaukaka an Allah da haka za ka kare kana neman ɗaukakar kuma baka samu babu wata uwa da za ka samu hakika ram ita kanta timan makamashi ya yi matuƙar ɓaci duba da yanayin yadda aka hango ta fito tana bayanin a ranta ɓace aka zalika a fusace har tana neman yin kuka a dangane da tausayawa majinyaciyar da take kan gadon asibitin ma'ana dai Maryam Waziri wacce aka fi sani da Laila labari na. Ba wai tima makamashi kadai ba har da wadansu guda biyu daga cikin jaruman masana'antar kanyu ma'ana dai jaruma Hadiza Ali Gaban da kuma ita kanta jaruman masana'antar kanyu din ita ma Aisha Ali Tsamiya ita ma ta nuna rahin kyautawa akan abin da aka aikata wa a tsohuwar jarumar masana'antar kanyu din ma'ana dai Laila পারি না Hakikanin gaskiya ba wai wannan ne karo na farko ba, kararruka da dama idan wani abu ya zo irin wanda bai dace a yada ba, akan yada shi wanda kuma hakan yakan zo ya bata wa mutane rai. Ita dai a yanzu haka lela labari na wannan abu da aka yi mata ya yi matukar daga hankalin mutane. Daga bangaren mijinta kuwa an samu wani shahararren dan jarida da ya rubutu akan mijin nata, wanda ya tabbatar da cewa gwamnatin Tinubu ba ta yi mai adalci ba, in dai har ba ta fito ta nuna kulawarta a kansa ba, da kuma kan iyalinsa duba da yanayin yadda ya tsaya ya kare haƙƙin Najeriya a dangane da ƙwallon ƙafa da ya tsaya yi a lokacinsa wanda kuma ya tsaya ya kare haƙƙin Najeriya ta fannin ƙwallon ƙafan a lokacinsa. Lalle babu shakka Tijjani Babangida ya tsaya kai da fata wajen ganin cewa ya kare haƙƙin Najeriya ta ɓangaren buga mata bal ba tare da ojora ba ko kuma wata almundahana a lokacin da yake kan ganiyarsa ta kare haƙƙin najeriya ta fannin ƙwallon kafa a daidai wannan lokaci da ya shiga wani hali yana da kyau a ce an duba shi an kuma bashi wata kulawa ta musamman musamman yanayin yanda matarsa take kwance a kan gadon asibitin yana da kyau a ce an ɗauke ta an fitar da ita ƙasar waje an je an mata aiki ma'ana dai lela ta cikin labari na tsohuwar jarumar masana'antar kaniyo ɗin hakika kula da ita hakan zai sa a waɗansu mutane waɗanda suke a cikin kasar Najeriya ba waɗanda suke ƙoƙarin kare haƙƙin a ƙasar Najeriya ta kowace fuska kama daga kan 'yan bal ɗin da suke a cikin ƙasar ta Najeriya da kuma waɗanda suke aiki a cikin Najeriya irin na biyan albashi da sauransu waɗanda suke ƙoƙarin kare haƙƙin ƙasa Najeriya wanda za su tsammani da cewa ko da wani ibtila'i ya auka masu ko da a ce sun daina yi wa ƙasa aiki ne to falalle babu shakka ƙasar tana da alhakin da za ta ɗauka a wuyanta na ganin cewa ta kula da su hakika hakan zai ƙara wa ma'aikatan da suke aiki yanzu haka a cikin ƙasar najeriya a ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da gudanar da ayyukan nasu ba tare da tunanin cewa nan gaba za a wofantar da su ba da kazarar amfanin su ya ƙare wannan shawara ce kyauta ɗan jaridan ya bawa gwamnati wajen kuma ganin cewa an yi hakan domin ganin cewa hakan yana da matukar mahimmanci a wajen ma'aikatan da suke a ƙasa Najeriya da ma waɗanda ba ma'aikata ba za mu san cewa ita kanta ƙasa Najeriya ta damu da haƙƙinmu kuma tana duba haƙoƙin talakawan da suke ƙarƙashinta. Kira ne ga Tinubu kuma kira ne da gwamnati. Masoran mu ne yau da kullum za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Mun gode.